Kamar dai yadda bayanai suka tabbatar da cewa yankin arewacin Najeriya ya kasance koma baya wajen ci gaban ilimin buku ko kuma na zamani, al'amarin da masana suka bayyana cewa yana ɗaya daga cikin dalilan rashin samun bunƙasuwar tattalin arziki a yankin kamar yadda ya kamata, wanda a yanzu haka ma yake fama da matsaloli irin na rashin tsaro. kama daga ‘yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a yankin arewa maso yammacin ƙasar da kuma arewa ta tsakiyar Najeriya, yayin da a can yankin arewa maso gabashin Najeriya ke fama da matsalar ‘yan ƙungiyar Boko Haram. Waɗannan matsaloli da suka yi da baibai tare da kawo ma sashen ilimin cikas, yasa a yanzu haka wasu sarakuna iyayen ƙasa suka fara ɗaukar matakin kafa wasu kwamitoci na musamman domin farfaɗo da sashen ilimin da kuma bunƙasuwar tattalin arziki a yankunan nasu. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger, ambasada Ahmad Musa Ibitu, santirakin Kwantagora, shine shugaban kwamitin amintattu. na wasu manyan kwamitoci na bunƙasa ilimin da kuma farfaɗo da tattalin arziki a masarautar Kwantagora a jihar Niger. A idan ka lura da wannan yanki namu za ka ga idan aka yi maganar education to a gaskiya ba yadda za a yi mu haɗa kanmu da sauran yankuna. Ganin wannan ne shi kanshi mai martaba da 'yan majalisar suka ga ya kamata su kafa wannan kwamiti domin saboda su rataya mata watan zakulo hanyoyi na yadda yake za a ƙara ci gaban ilimi a wannan yanki. Kwamishinan kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger, Dr. Muhammad Makusidi, ya ce matakin da masarautar kwantagorar ta ɗauka abin koyi ne ga sauran masarautun yankin arewacin Najeriya. To abu na fari da za mu ciki ciki shine mu nuna kishi cewa wannan kasan tamu ce ba mu da wata kasa da za mu je ba mu da wani wuri za mu je mu samun ma wani ci gaba illa kasan mu. ina kira cewa mu nuna kishi, mu nuna kurjini, mu nuna abin da ake ce ma commitment. Mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce sun ɗauki wannan mataki ne domin ƙoƙarin cika gurbi ko kuma ratar da aka baiwa yankin arewacin Najeriya ta fuskar ilimin, a saboda haka ya yi fatar 'yan wannan kwamiti za su baiwa marar ɗakunya. Muna kyautata zaton cewa duk wasu membobi da ke cikin wannan ƙananan kwamiti na wannan ƙungiya za su yi bakin ƙoƙarinsu wurin sauke nauyin da wannan masarauta ta danga a hannunsu. Fata dai, kwalliya ta biya kuɗin sabulu a sanadiyar samar da waɗannan kwamitoci da ya kasance mambobinsu dukkaninsu shehunan malamai ne ta fannin boko. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.